والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم فصل الخطاب في ذكر أهم الفرق الإسلامية نعم شابنا شاؤكم munaqashatu matan hadisi da iftirak eh munaqasha na matanin hadisin iftirak allazina da'anu fi hadisi iftirak al-umma wa'annan da suka yi suka dangane da hadisin karkasuwan al'umma zuwa kashi 73 al'umma musulmi 73 dukkan su gaba daya suna cikin wuta sai guda daya wato auratu shubuhan kasira wayannan da suka yi suka ga hadisin sun gangaro da shubuhohi masu yawa taradu biha ala sihhatil hadith da suka gitta da shi da suka yi jayayya da shi akan ingancin hadisi suka ce wannan hadisi da inganta ba wa mimma awradahu ba'dhum ala hadha eh, ala hadha alhadith daga abinda wasu suka gangaro da shi na shubha ga wannan hadisin da awahum anna al-ummata al-islam ummata al-marhuma eh da awanzu cewa lalle al'umma musulunci al'umma ce wacce an mata rahama al'umma ce an mata to yaya za a yi a ce al'umman da aka yi marahama ta samu saɓani yaya za su yi saɓani irin saɓanin yahudawa da nasara tunda al'umma ce wace an marahama to tunda an mata rahama ya za a yi kuma ce sun yi saɓani irin na yahudawa da nasara ويكون فيها هذا العدد الذي زاد على فرقة اليهود sai zamanto a cikinsu akwai wannan adadin wanda adadin ya karu akan ainihin wato karkasuwan yahudawa da nasara da daya yahudawa saba'in da nawa mm. biyu mm. to sai kuma al'umma annabi da aka yi wa rahama sai suka su saba'in da uku wannan magana bai inganta ba in ji su mm. kullum ra'ayi sai na ce wani shek al'allama Muhammadu muhammad salih al-usaini wato shek al'allama Muhammadu al-salih ibn usaini Allah ya masa rahama yana da kalamun nafi yana da magana mai tsada eh mai kyau kware da gaske magana mai kyau mai gamsarwa hakikatan kan wannan matsala din nam ajaba fi an hadha su'al ya amsa a cikin sa dangane da wannan tambaya wa bana fi al-haqq kuma ya bayyana da gaskiya a cikin sa wattaba fi sabilal mu'minin kuma ya bi hanyar mu'minai a ciki ya bi hanyar mu'minai an gane Sheikh Usaimin Allah ya masa rahama wa azala fihi la ishkal rahimahullah eh ya gusar da mushkiloli Allah ya masa rahama wa hadha nassu ga sun magana ibnu usaymin nan Allah ya masa rahama qala rahimahullah ya faɗa Allah ya masa rahama bal alal ak yace aka sun wannan hadal hadith mutabiqun lima fi sahihayn yace wannan hadisin ya dace da abin da yazo cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala eh wannan hadisi na iftira'ul umma din hmm. an gane bai yi karo da hadisai ingantattu ba an gane ya dace da abin da ya zo cikin sahih bukhari da muslim daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lalle ya ce man kana qablakum lalle za ku bi hanyoyin waɗanda suka zo gabanin ku lalle za ku bi hanyoyin waɗanda suka zo gabanin ku wato kan kan kan ba bambanci hatta idza dakalu jumratul dabbil dabbil na har ma har ma idan waɗannan wanda suka zo gabanin ku in sun shiga ramin damo dakhaltumu da kun shiga ku da za su shiga cikin ramin shi gashi matsatse shi mai hadari kuma sai kun shiga qalu al yahud wal nasara kace ya rasulullah su wane ne wayannan man kana qabla na din hmm. wanda kace za mu ba hanyar su shin yahudawa da nasara to in ba su ba su waye hmm. an gane to kaga nan wajen ya annabi ya nuna duk da mu annabi ya kira mu ummatun marhuma hmm. ko to kuma amma duk da ya kira mu ummatun marhuma kuma sai ya nuna yahudawa da nasara sun hallaka har za su kashe saba'in da nawa biyu to al'umma annabi za su bi hanyar su kan kan kan eh? al'umma annabi za su bi hanyar yahudawa da nasara kan kan kan babu bambanci na'am fa idza kanat al yahud wa nasara 72 firqa to idan ya kasance yahudawa da nasara kungiya 72 ne wal umma in ya zama to al'umma annabi za su bi yahudawa akan haka kuma za su zama nawa kenan da nawa Saba'in da biyu. yahudawa saba'in da biyu ne to kuma annabi ya ce za ku bi yahudawa da nasara har zuwa uzza da uzza kan kankan ba bambanci a gari kenan mu ma al'umma mu za su kaskashi saba'in 72 shi ba a sanya ɗaya cikin lissafi shi ɗaya ba kasuwa ba ne shi yana kan azali ne an fahimta guda ɗaya dama shi ne su ne ahalus sunna wal jama'a su ne yan salafiya kun lura saba'in da biyan su ne za su yi kankan da yahudawa a kan shi a gani to kaga su irin su salman al'auda da ire-iren su masu wannan ra'ayi su sun a akan cewa yaya za a yi al'umma ba an kira ta al'umman da aka yi marahama kuma ce sun yi kazuwa irin wannan kazuwan an gani shi ne usaini ne yake ba da amsa da irin wannan mutane ire-iren su To ga abinda manzo Allah ya faɗa kan yahudawa an gani suna so ne su za'afa wannan hadisin ta taftari ko ummati ala salasin wa saba'ina firqa kullu na nar illa wahida an gani wannan ko to shi ne malamai ke ba su amsa wannan hadisi ingantacce ne kai balma an sa shi daga cikin mutawatir na wa'ifatul mansura mujanibatul Yau yawa ita da'ifatul mansura su ne ahlus sunna wal jama'a sun nisancuwa sun sun yi hannun riga ga yan bid'a mulazama kuma su masu gaskiya ne صار المجموع 73 فرقة يا زمان تو دكان su gaba daya naka hada taifatul mansura ya zama 73 وحديث الفرقة الناجية لا ينافي كون الأمة أمة الأمة الإسلام والأمة حديث firqatul الناجية baya kore kasancewa al'umman الأمة a musu rahama بايا kore haka a ai mutumin da yake son ka da alkhairi shine zai maka nasiha ko mutumin da yake son ka da alkhairi zai maka mai nasiha Allah bai bar duniya ba sai da ya yi mana nasiha ya isar da sako ya gaya mana ƙungiyoyin nan kaza ƙungiyoyi saba'in da suna cikin ɓata a yi hankali da su ga ƙungiyoyi na shari'a ahalu suna wa jama'a to yanzu me ya rage idan ka je ka faɗa cikin fatan ai ganganci ka yi فالرحمة لمن لزم شريعة الإسلام لمن لزم لمن لزم شريعة الإسلام شي رحمة يا تبتا ga wanda ya lizimci shari'a musulunci la liman baddalaha bi ghayriha banda wanda ya canza shari'a musulunci da waninta wa auqa sai ya aukar da ainihin sabani a cikin al'ummar musulunci wal'anar ya aukar da ainihin ta'annuki da kuma kuntatawa Wala ya zalo na مختلفين إلا من رحم ربك ما إلا ما إلا من ba za su gushe ba suna sabani sai dai wanda ubangiji ya yi ubangijin ka yi marahama an gane ko wanda ubangijin ka yi marahama su ne ba za su yi sabani ba wani zalika hu saboda haka ya zaba ya halice ya halice mutane don zai yi ni ne kuna da wannan ku al-hasan al-basri an yi karatu su yan a kullun su shubha gare su ba su da gaskiya sai shubha idan ka dan kawo wani abu sai mutumin da yake da karancin fahimta sai doka kamar suna da gaskiya amma idan malamin sunna ya fito ya warware a sai ga ashe kawai a manzura ne ba su da wani dalili suna da da kala-kala shi da wannan masu kiran da awa salafiya wata sabo kungiya ce wasu suka wata daga baya ko kuma wasu dai da na kalamiya ko su ka kenan hanyar da sauran su kenan da sauran su kana ai ta da awa salafiya ta fi karfin duk kungiyoyin nan ba mai iya ja da salafiya a gane wannan ku ba mai iya zuwa da salafiya tana kan gaskiya wanda yake kan gaskiya ya fi ƙarfinka yana za ka yi faɗa da shi to kai ne a kaza, an gane ko da kun taru ku da yawa wannan ya kawo nashi wannan ya kawo nashi shubuhan malamin salafiya guda ɗaya zai warkar da duk wannan shubuhan gaba ɗaya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن وهذا عبد الرحمن أبي هاتم رحمه الله قال عبد الرحمن نان أبي هاتم الله يمسى رحمه رجع أبوه إلى البصرة لطلب العلم ما هي بنسى يا بتزوى قرن بصرة شان إراكي دني من يربي وكان في نفسه أن ينقص فيها سنة كاملة يا كسن أشكر رنسى yana so ya zauna a garin basara shekara ɗaya cikakke domin ya fa'idanci daga shehunan ainihin basara masana walakin ma za hadasa sai dai me ya faru ya iya cika shekara ɗaya shin ya iya cika shekara ɗaya ana abdurrahman sai abdurrahman yake ba mu labari wato yana ba mu labari dangane da mahaifinsa Allah ya masa rahama samitu abi ya ce mahaifina yana cewa na bil basra sana wa wato na zauna a basra shekara na shekara 214 da kuma wata takwas wakana fi nafsi an hukuma sana ya kasance abin da ke cikin raina shine in zauna a basara shekara guda to shi kenan sai ainihin kudin kashewa na sai yanki sai kudin kashewa na sai yanki wajen an tu'adi'a ya babbada ne sai faja'altu abi'u abi'u badal sai na kama siyar da tufafin nan na jikina zan cire kayana sai in siyar domin yi karatu sai an ba da shi ina ta siyar da tufafi na ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya an gani to in mu ne ba ba za mu siyar da kayan mu ba sai da mu ta mai mu ta bara mutum yana da waya ba zai siyar da wayan shi ba wani yana da ma'abin hawa ba zai siyar da shi ba yana da talabishin a ɗaki ba zai siyar da shi ba sai dai ya je wajen wannan ya yi bara ya je wajen wannan ya yi bara ya mutu ya lalace dan Allah a taimake shi kaza kaza ya yi nan ya yi nan kaga wannan bawan Allah kayan da ke cikin shi yake siyarwa domin ya samu ya ci abinci ya samu ya ci gaba da karatu to ya kamata mu yi koyi da irin wayannan magabata din an gane ko na'am na'am shi an ba da shi na'am a ta bage tu bila na fafa har sai da na zauna ba ni da kudin kashewa kudin kashewa na na gama da shi gaba daya amma dai to atu ma a sadiqin ne sai na wuce ina ta ina ta zagayawa tare da abokina ila mashilal mashiqati eh ila mashiqa zuwa ga ainihin manyan malamai wa asma'u minha ila al-ma wa asma'u minha eh fa fa fa rafiqi wa asma'u minha wato ina sauraro zuwa gare ta ina sauraro daga ainihin wato manyan malamai wannan irin ma'adin sai an duba menene aka rubuta mai asalin shi hmm. an sarrafa rafiki to shi kenan sai abokina sai juya juya ja ka ila baiti halin? sai na koma zuwa ga wani gida wanda babu komai faja'altu ashrabul ma min al sai na kama shan ruwa an gane ku saboda yunwa sai na zama to ruwa nake sha ina jin yunwa sai ɗauki ruwa in sha summa asbahatu min al-ghadi sanan sai na wayi gari washe gari wa bada alayya rafiqi shi ma abokina ya wayi gari a gare ni wa ja'altu atufu ma'ahu isma'il hadith sai na zama to ina ta yawo tare da abokina muna zuwa wajen malamai wajen sauraron hadisi ga yunwa mai tsanani na damuna haka za mu je da yunwa in zauna in saurari hadisi wasarafa anni sai abokin ya juya daga gare ni wasaraftu anhu ni ma sai na juya daga gare shi ja'ian ina da bin yunwa lamma kana min al-ghadi gada alayya hmm. yayin da ya kasance wa shekari sai abokina ya yi sammako zuwa gare ni yace zo mu je majalisi karatu murra bina ila al-mashayikh sai ce ka wuce da mu zuwa ga wajen malamai wa qultu ana da'if sai na ce mai bazan iya zuwa wajen malamai ni mai rauni ne wallahi ma da imtu fiha shay'an ko ana da ibo la yumkinuni nace ni mai rauni ne ba zai yiwu a gare ni in je karatu ba ba zai yiwu ba ma ad'afaka yace ma afaka menene yasa maka rauni na'am la aktamu sai ce la aktumuk la aktumuka amri yace ba zan boye maka al'amari na ba za maza alayya yawmani ma da yirki biya shay'an hakika kwana biyu ya wuce a gare ni wato ban dandana wani abu kwana biyu ba abinda da na ci to gaskiya jikina ya yi rauni ko na je majalisi ba zan fahimci komai ba faƙala adbaki ma'i dina sai ce hakika dinari ɗaya ya rage tare da ni ba ana uwasi ka bi nisfa ni ba ana uwasi ka bi nisfi ni zan taimake ka da rabin shi wa naj'alu nisfa al fil sai mu sanya ɗaya rabin wajen biyan kuɗin haya fa kharajna min al-basra sai muka fita daga basra wa qabattu ma'ahu nisfa dinar wa qabattu minhu nisfa dinar sai na karɓi wannan rabin dinari daga gare shi an gani in ka ce salafiya to ka duba yadda magabatan mu suka yi ko in ka ce kana so ka yi koyi da magabata to ga irin hanyar magabata hmm. نعم جملة الضهاوية نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام حقيقة كتاب da sunna Qur'ani da sunna sun shiryar da mu zuwa ga bayyanan cewa addinin musulunci zai bayyana zai yi rinjaye da kuma sauƙin koyon shi ƙur'ani da aziz ya nuna mana sauƙin koyon alƙur'ani Allah ya ce ma an zanna alaikal ƙur'ani da tashka ba mu saukan maka alƙur'ani ba don kawhala illa ta zuke rata liman yaksha an gane wani ku Allah ta'ala ya ce wala ƙar yassarnal ƙur'ani da zikir fa hal mutakir hakika mun sauwake alkur'ani don tunatarwa an gane shin akwai mai tunawa saka alkur'ani da sunna suna da sauƙin karantawa wa annahu yata'allamu alwafi cewa lalle bako bako yakan koyi ainihin qur'ani da sunna summa summa yuli fi waqti an gane summa summa yuwalli fi waqti sannan sai juya a wannan lokacin zai koyi qur'ani da hadisi kuma a wannan lokaci ya juya ya koma gida ya je ya karantar da ainihin mutanensa واختلاف fi النبي alfas. بعض الألفاظ بأنزل من Allah. sabanin karantarwar manzan Allah a cikin wasu sashen lafuzza za ga wani lokaci manzan Allah yana ba da amsa ga masu tambayansa daban-daban wato annabi yana haka ne bi hasabin bi hasabin man yata'allam gwargwadon wanda yake neman ilimin ne annabi yana ba da amsa gurgurar mai neman ilimin an gane ku kana fa in kana ba'idul watan idan wanda yake nesa ne garin shi yana nesa kaddimam bin sa'alaba kaddimam bin sa'alaba annajdi kaman shi wannan a shi wannan bawon Allah an gane shi kaga yana nesa ne da manyan bakin abdulkais hmm. allamahum in suna nesa allamahum ma la yasa'u jahalu sai ya sanar da su abinda ba zai yi su jahilce shi ba in yana nesa sai ya sanar da su abinda ba zai yi su jahilce shi ba ma ilmi annahu annadinahu dinahu sayanshuru bil afaq tare da sanin sa cewa fa addinin sa zai yadu a sararin asasannin sasannin duniya gaba daya zaka in wasu suka zo suna nesa sai manzo Allah ya duba abinda ba zai yi mutum yayi addini babu shi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai karantar da wa'annan bakin da suke nesa in kuma kana kusa zai karanta da kai a hankali a hankali zai ka cimma inda ake so ka cimma saboda manzo Allah ya san idan ya karanta da kai muhimman abubuwa to musulunci zai yada a duniya sauran sakon ka ji shi daga baya an gane ku na wa yursil ilayhim man yufakkiru man yufakkiruhum fi sa'ir ma yahtajuna ilayhi kuma yana aikowa zuwa gare su wanda zai fahimtar da su a cikin sauran abin da za su bukata zuwa gare shi wa man kana qaribul watan wanda ya kasance yana yana makusancin ainihin kasa da itiyani kullu waqti wanda zai yiwu ya iya zuwa kowane lokaci zai iya zuwa kowane lokaci ya zo ya karatu haisu ya ta'allam ala tadarruj tadrij sai da zai iya karatu a hankali a hankali mataki mataki aw kana qad alima fihi annahu qad arafa ma la budda minhu ko ya kasance manzo Allah ya san cewa ya san abin da ba makawa cewa wannan bawan Allah ya riga ya san abin da ba makawa ya sani ajabahu bi hasbi hali sai ya bashi amsa gurgurdan halin shi wa hajati gurgurdan bukatan shi wannan shine alfatawa tuqaddaru makanan wa zamanan wa ashkhasan wa ahwalan ko alfatawa tuqaddaru zamanan fatawa ana kaddara shi gurgurdan zamani wa makanan da kuma gurgurdan waje wa ashkhasan da kuma gurgurdan mutane da kuma halin da mutum ke ciki idan wani yana wata ƙasa mai nisa sai ya zo ya yi tambaya kan addini ana ba shi amsa ga abin da wato tunda an san zai yi wahala ya dawo sai a karantar da shi abin da ba zai yi a yi addini babu shi ba idan kuma ya zama yana kusa sai a karantar da shi tunda kaɗan kaɗan tunda an san zai sake dawowa gobe ko ya dawo wata rana ya ƙara fa'idantuwa an gane wannan ku nam alama ta dullu qarinatu halin Sa'id. gwargwadon abin da karina na halin mai tambaya ke nuni akan shi ka kauli qul amantu billahi thumma thumma istaqim kaman karanta da annabi yayi ga wani yace ka ce nayi imani da Allah sa'annan sai ka daidaita wa amma man shara'a dinan lam ya'zan bi Allah amma wanda ya shar'anta addini wanda Allah bai yi izini da shi ba na'am fa ma'lumun anna usulahu al-mustalzima lahu to abu sananne ne cewa anna usulahu al-mustalzima lahu la yajuzu an takuna manqula an annabi sallallahu alaihi wasallam to abu ne sananne cewa lalle usul din shi wanda ke lizimtar da shi baya halarta ya kasance an ciro shi daga annabi kuna da wannan hukunci tunda ya shar'anta addini wanda Allah bai bada izini ba yanzu shi'a zai yi a ce usul na shi'a an ciranto shi ne daga manzo Allah ba zai yi ba usul na sufanci usul na mutazila usul na khawarij usul na kadariya usul na jabariya usul na karramiya a gani to duk wayannan kungiyoyi gaba daya tunda dai sun kirkiro wasu abubuwa ne sun shi fada wasu ka'ida da sharuɗa to ba zai yiwu wannan ƙa'ida ya zamanto an ciro shi daga annabi ba idan ko eh, idan ko na zamani ne kamar bid'a ta ikhwanul muslimin kamar bid'a na sururiya kamar bid'a na haddadiya eh, da sauran bidiyo'i sauran bidiyo'i gaba daya duk wayannan bidiyo'i sun da ka'idoji da dokoki wanda ba zai yi a ce daga wajen manzan Allah aka samu su ba na'am wala an gairi min al kuma ba zai yi a ce an samu daga wannan sa bane daga cikin manzanni huwa batil domin wannan ka'ida nasu batacce ne wa malzumul batil batil abinda barna ke lizintawa shi ma barna ne ba kama anna laziman haƙƙi haƙƙi kamar yadda lazumin gaskiya shi ma gaskiya ne lazumin gaskiya gaskiya ne shi ma نعم سمي حقيقة السلف أصحاب الحديث bismillahir rahmanir rahim na'am wa qawlihi wa da maganar manzo sallallahu alaihi da maganar Allah zuwa gare shi ne kalmomi masu daɗi suke hawa zuwa gare shi ne kalmomi masu daɗi suke hawa wa qawlihi yudabbiru al hujja ne cewa kalmomi masu daɗi suna hawa zuwa ga Allah kenan Allah ta'ala yana ina kenan Allah yana sama inda kalmomi masu daɗi kalmomi masu tsarki suna komawa suna hawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala suna hawa daga ƙasa zuwa ina zuwa sama da kuma inda yake cewa yudabbiru al'amra min as-sama'i wal ard Allah yana gudanar da al'amura daga sama zuwa ƙasa ya'ruju ilayhi sannan kuma yana hauhawa zuwa gare shi fa qawli a amintum man fis sama da kuma inda yake cewa shin waɗanda suke sama shin suna amincewa an yakhsifa bikum al-ard shin kun amince Allah wanda yake sama ya ainihin shafe ƙasa da ku shin kun amince Allah wanda yake sama an yakhsifa bikum al-ard ya shafe ƙasa da ku kaga ya nuna Allah yana ina Allah yana sama Allah shine man fis sama irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama ku tausaya ma waɗanda suke ƙasa sai Allah wanda yake sama ya tausaya muku to su kuma ɗan sha'ira masu tawili sai suka ce wannan a'amintum man fi sama ai a'amintum man amurhu fi sama shin kun amince ma wanda al'amarin shi ke sama ba shi ne yake sama ba al'amarin shi ne yake sama sai mu ce wannan tawili ne wanda ya saba ma alqur'ani ya saba ma sunnan manzon sallallahu alaihi wasallam ya saba ma ainihin a lugar larabci ya saba ma ijma'i da salaf babu dalili a kan shi me za muka ce ya saba ma lugar larabci lugar larabci wato ko anan wajen kun sa shi daga cikin al-ijaz bil hazaf shi kuma al-ijaz bil hazaf an ce ba a yin wannan ijaz din a ce wai an share wani abu sai idan an samu karina mai karfi wanda ke hukunta an share din anan wajen ba ku da karina la an qaribin wala an ba'i wanda ke nuna cewa an shafe wani abu a ina kuka samu cewa an shafe man amru fi sama a amintum man amru fi sama da wani karina kuka tabbatar da wannan man amruhu idan ya zama to kun gina shi da kane to kun saba wa malaman balaga sun ce karina ba a tafiya zuwa gare shi sai idan ya zama to hakika ya gagara ba a tafiya zuwa ga majaz sai hakika ya gagara kuma sai an samu karina mai karfi in ba haka ba ya zama kamar ana wasa da kalmomin larabci kenan an gano wani ku na'am wa akbar Allah subhanahu an fir'aun al kuma Allah ya bada labari game da fir'aun la'anan ne annahu qala li haman fir'aun ya ce wa hamana na'am ya hamanu guli sarhan ya kai hamana ka gina mun wani fada la'alli ka gina mun wani bene la'alli ablugul asbab saboda wala Allah mai yiwuwa ne in cimma ainihin sabubba asbabus samawat wato sabubban sammai mai yiwuwa ne in ka gina min benin nan zan hau in cimma sabubba in cimma hanyoyi hanyoyin sammai in je in leƙa in yi tsinkaye zuwa ga ubangijin musa ina so in ta hawa in ta hawa har in je in gano ubangijin musa hmm. domin lalle ni ina zaton annabi Musa ƙarya yake da yake Allah yana sama bayan annabi Musa yake Allah shi yana sama to saboda haka ka gina mun dogon ainihin bene zan yi ta hawa zan yi ta hawa in je in leƙa ga ubangijin Musa in har da gaske yana sama to in na hawa wannan bene zan ga ubangiji kaga an dade ana samun manya manyan kafirai wani yana ganin in ya hawa wannan bene zai je ya leƙa ga ubangijin Musa ce domin ina zaton cewa Musa ƙarya yake yi kaga wane ne farkon wanda ya fara inkarin cewa Allah yana sama fir'auna kenan wane ne salaf na yan jahamiya da yan asha'ira fir'auna fir'auna shine farkon wanda ya fara inkarin cewa Allah yana sama har ma yace hatta hamana ya gina masa dogon bene ya gina masa fada wanda yana so ya hau saboda zai ya leƙa zuwa ga ubangijin Musa domin yana tsammanin Musa ƙarya yake yi kun fahimci wannan ayi to saboda haka wannan shine salaf din su anan fa ba muna nufin cewa a sha'ira sun yi ridda bane kada wani ya ce tunda muka jingina su zuwa ga fir'auna to sun yi ridda a gani lazimul mazhab laysa bi mazhab lazimul qawl laysa bi qawl yanzu misali idan aka jingina ka zuwa ga shaidan shikenan ka zama kafiri la ta'kulu bi shimal fa inna shaydan ya'kulu bi shimal kada ku ci da hannun hagu domin lalle shi dan yana ci da hannun hagu to idan na idan naga ka ci da hannun hagu nace kai koyi da shedan kenan na kafirta ka la an gano wannan ko na'am so ka kasancewa an jingina ka zuwa ga shedan baya hukunta ba an kafirta ka yawa abinda muke cewa mutanen da ke cewa Allah baya saman al'arshi wato ba su da wani sahabi ko tabi'i ko tabi'i tabi'i kai ba su da wani daga cikin salaf salaf din su in akwai shi ne fir'auna wa innama qala zalik wato fir'auna ya faɗa haka yannan sami a musa alaihi salam ya zukuru anna rabbahu domin lalle ya ji annabi musa alaihi salam yana ambata cewa lalle anna rabbahu fi sama hmm. cewa lalle ubangiji shi yana sama ala tara ila qawlihi shin baka gani zuwa ga maganar sa wa inni la azunnu kadhiba lalle ni ina zaton annabi musa ƙarya yake yi da yace Allah yana sama yani fi qawlihi na fi samai ila. wato abin da yake nufi cikin cewa annabi Musa lalle a sama akwai Allah ulama'ul umma wa ayanul a'imma min as-salaf rahimahullah malaman al'umma ku ba tsaya nan in yi karatu Fitna that's wa salam eh. a ya ce zai hau ne shi kamar ina ganin kamar musa ƙari yake amma barin hau jiyar leƙan gani shi ne ai aikakacin da ce zai hau zato yake mana yana so ya je hau ya gani da gaske ne akwai don shi na ganin musa kamar ƙari yake eh. nan fitna fi tafsir bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim irin wannan bugun shaji na shatara fa antum awwal fa antum awwal la tastahiluna an takumu ala kulli hakimin yakumu bil qawanin nan farko ba ku da iko ku hukunci ga duk wani shugaba wanda yake hukunci da dokoki na yammacin turai dokoki na kafirci aw bi kasirin minha ko yana hukunci da mafi yawa ko kuma da yawa daga cikin hukunce hukuncen turawan yammaci annahu law su'ila la ajab eh kaga dai dokokin turawan yammaci kafirci ne shi dokoki na demokradiya an gani ba dokoki ba ne na musulunci dokoki ne na kafirci to ku ba za ku iya yin hukunci ga duk wani shugaba wanda yake hukunci da dokoki na yammacin turai dokokin kafirci ko kuma da yawa daga cikinta ku ce wai lalle da za a tambaye shi game da hukunci bi gairi ma anzalalla hukunci ba tare da abin da Allah ya saukar ba annahu law su'ila la ajab cewa da an tambaye shi da ya bada amsa bi annal hukuma bi hadhihi qawanin huwa haqq wai da ya bada amsa cewa hukunci da waɗannan dokoki shine gaskiya shin kuna ganin mafi yawan shugabanni in an tambaye su yaya hukuncin yin amfani da tsarin mulki na turawa za su ce tsarin mulkin turawa shi ne gaskiya yanzu 'yan siyasar najeriya zai yi ɗan siyasar najeriya ka tambaye shi cewa tsarin mulki wanda bature ya kawo tsarin demokuraɗiyya shi ne gaskiya ko tsarin musulunci ya ce ma tsarin demokuraɗiyya shi ne gaskiya ba na musulunci ba نعم بأن الحكم بهذه القوانين هو الحق وسالم في هذا الأصل ويا جاي ما شيء وحكمتي دواء إن الدوكوتي شيء gaskiya kuma shi ne ya dace da wannan zamani. zai yi waka yanzu ana samun faɗa ɗaliban ilimi wani ya yi karatun sunna sai ya faɗa siyasa kuma an ka tambaye za ka ce me yasa ka faɗa siyasa zai ce na faɗa siyasa ne don in taimaki addini shi ka ji wai guzurin shi wai ya faɗa siyasa ne don taimaki addini ito me za ka ce kan tsarin demokaradiyya ita tsarin demokaradiyya kafirci ne kaga shi kanshi ya yarda tsarin ba tsarin musulunci ba ne amma zai gaya ma lalura ne ya sa muka fada cikin wannan tsari wannan shine uzurin mafi yawan 'yan najeriya za su ce ma sun shiga cikin siyasa ne sun kutsa ne saboda su taimaki addini kaga da wuya ina ganin lalacewa ya kai intaha ni da wuya ni ba ma taba jin shugaban da mai mulki a najeriya musulmi ya ce tsarin demokarasi ya fi na shari'a ba duk da za a iya samu wasu daga ciki irin suna da nifas amma suna ɓoyewa ne saboda sun san cewa suna neman ƙuri'a ne wajen musulmi kun lura to ba za su iya bayyanar da nifafinsu amma ƙasashen larabawa ana samun ga balarabe iyayen shi musulmi kakannin shi musulmi kakannin kakan shi musulmi amma in ya tabko wata magana za ka yi mamaki shi ya fahimci ma tsarin musulunci ne ya kawo kuma baya ga kasashen larabawa wani da gaske akwai wani salamatu musa da aka na taba karanta wani bayanin shi ya ce fitinan da yake samun musulmi abin da ya hana musulmi ci gaba shine annabawa wani da gaske ce da musulmi za su yi bara'a daga annabawa da sun huta ce turawa sun samu ci gaba ne har sun samu iko sun hau can wajen taurari saboda sun yi watsi da annabawa ana samun irin zana zanadika cikin larabawa saka mutum musulmi ne amma ya tabko wata magana zaka yi mamaki sai ka rika kai to amma a Najeriya gaskiya ban taba jin yan ta'adda irin wayannan a Najeriya ba in ka ji dan Najeriya ma ya ce wai ba bambancin addini wallahi yana faɗa ne don neman ƙuri'a ƙarya yake yi eh in ba bambancin addini ka koma kirista mana eh in ka ce ba bambancin addini wata rana ka je coci wata rana ka je ina ka raba ka ce duk ɗaya ne da kirista da musulmi da mai bautan gunki duk Allah aka yi wa kuma fahimci wannan ta saboda haka wato kai din nan nasiru dai albani ke cewa kai din nan da kake kafirta hukam ba za ka iya cewa wai duk wani mai mulki ya yarda cewa tsarin mulki wanda ya saba wa musulunci shi ne gaskiya ba dan ba zai zama kafiri ba sai ya kudirce wannan kafin ya zama kafiri sai ya yarda cewa tsarin mulki na demokradiyya ko tsarin mulki na gurguzu daidai yake da qur'ani ko ya fi qur'ani ko shine adalci to da zaran ya faɗi wannan duk sallan da yake yi da azumin da yake yi da zakkan da yake yi da aikin hajjin da yake ya zama a banza kuma jona wannan ya zama kafiri amma idan mutum yana yin mulki karkashin tsari na gurguzu karkashin tsarin demokradiyya amma ya san tsarin demokradiyya shirme ne tsarin musulunci shine daidai wannan musulmi ne shi an gani kenan a nan wajen a wajen yan salafiya menene ake ma ake kafirtawa din mutum ake kafirtawa ko tsarin zai yi wa tsari ya zama to kafirci amma mai mulkin ba kafiri bane shi idan tsari ya zama kafirci sai ya zama to shi mai mulkin bai yarda da tsarin ba amma yana yin mulki a wajen da saboda san ran shi ko neman duniya a nan za a kafirta shi ba za a kafirta shi ne ka'idar da ake cewa laisa kullum waka kufur fil kufr ba dukkan mutumin da ya fada cikin kafirci na kafirci ya fada masa ba kana iya fadawa cikin kafirci amma kai ba kafiri bane ko yanzu mutumin da ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuk nan menene ya fada cikin mai amma kafiri ne shi saboda tsananin farin ciki ya ce, ya Allah anta rabbi a anta abdi wa ana rabbuk ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka wannan kalma da ya faɗa kafirci ne amma shi kafiri ne ba kafiri bane shi misali mutum yana iya fadawa cikin kafirci ya fada cikin gidan da ba nashi ba idan ya fada gidan da ba nashi ba za a tsamo shi ne a wanke shi tas kullum to saboda haka idan mutum yana mulki cikin tsarin demokradiyya amma bai yarda cewa tsarin demokradiyya daidai yake da qur'ani ba ba a kafirta shi in ga ji wani ya kafirta shi to ya ɗauki fikira ne na mai fikiran yan salafiya ko fikiran yan khawarij khawarij ya ɗauki fikira ne na yan khawarij an gari to yanzu me zaka ce kan mu'minu ali fir'aun wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanuhu wani mutum mumini daga cikin iyalan fir'aun wanda yana boye imaninsa sai gashi lokacin da ya ga fir'aun ya ce a kashe annabi Musa kawai nan take sai ya fito a mutum yace ce a ah, tattuluna rajulan an yaqula rabbiyallah dan majalisar fir'aun ne ba da su ake zama a tsara dokoki ashe bai yarda da abin da ake yi ba shin zai yi ku kashe mutum dan ya ce ubangiji na shine Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum alhali ya zo muku da hujjoji bayyanannu daga ubangijinku to ku duba abin da ya faɗa to kaga wannan bawan Allah ya daɗe a majalisin Fir'auna to idan muka dauki masu fikira na khawarij kafiri ne shi ba za a ce mai rajulun mu'minu mai ali fir'auna ba to kila ka ce to ai wannan shar'u man qabla na ne a wajen aqida kuma dama ana ana ana shafi aqida wannan ba babi ne na aqida ba babi ba ne na mai na mu'amalat ko na hukunce hukunce wanda za a shafe shi saka babi ne na tauhidi wannan bawan Allah ya shiga cikin majalisin Fir'auna amma bai yarda da shi ba saka wannan bawan Allah yana matsayin shi na musulmi kun fahimci wannan ko saboda haka wato kuskure ne mai girman gaske da wasu ke tunanin ai idan mutane suna suna aiki karkashin tsarin mulki wanda ba na Allah ba mutanen sun yi rinda wasu daga ciki suna zama kafirai idan sun halarta tsarin wasu daga ciki suna zama fasikai idan ba su halarta tsarin ba sun shiga ne don neman kuɗi ko don wani abu nasu wasu daga cikin suna zama azzalumai in sun yi amfani da mulki su danna haƙƙin mutane wasu daga ciki suna zama masu tawili akwai masu shiga mulkin don tawili sun yi tawili ne wai sun je taimakon addini ne an gane wannan ko to saboda haka a nan wajen ba za a ce musu kafirai ba su malaman salafiya suna yin tafsilat akan wannan matsala din yanzu idan za a yi kuruji ana yin kuruji ne lura da tsarin ko lura da bai mulkin ana lura da mai mulkin saka mai mulkin in ya yi ridda shi ne za a mai kuruji amma ko da tsarin na kafirci ne amma mai mulkin bai kudurce tsarin ba ya san tsarin mulki daidai ne to ba za a mai kuruji ba ana kuruji ne ga mai mulki da ana kuruji ne ga tsari da zai zama to duk mutumin da yake mulki a ƙarshen wani tsari wanda ba na Allah ba za a ce kai tsaye ya yi ridda ne kawai tunda an ce kada ku kada ku mai kuruji sai in kafirci ya bayyana gare shi karara an gari a wata ruwa aka ce matukar sun tsayar da sallah a cikin ku kan ku musu kuruji inda ana duba ainihin tsarin ne a ce matukar sun tsayar da sallah a cikin ku ba ma a samu fi kuma sala eh wa annahu la yajuzu al-hukmu bil islam cewa yana da wuya ka ji wai shin za ka iya yanke hukunci cewa wannan mai mulki zai iya cewa baya halatta a yi hukunci da musulunci su su'ilu da an tambaye su la tastati'una an taqulu ba ku da iko ku ce bi annahu yujibuna bi anna al-hukma bima anzala Allah al-yawm la yajuzu cewa lalle wai za su bada amsa cewa hukunci da abin da Allah ya saukar bai halarta bai dacewa za su iya faɗin haka za su iya faɗin haka da sun faɗin haka da sun zan mai kafirai eh ba tare da shakka ko kubanto ba to dole ne ku bambanta tsakanin yan khawari da yan salafiya yan salafiya yan khawari duk mutumin da ya yi hukunci a cikin tsarin da ba na Allah ba ya zama kafiri wannan shine aqidar sayyid kudu ne fahimtar sa hasan al-Banna shine abin da ya bambanta ikhwanul muslimin da yan salafiya ina fatan gane yan ikhwanul muslimin ahlus sunna ne su an tambayi al-allama ibnu baz aka ce mai shin ikhwanul muslimin sun shiga cikin wannan kungiya 73 nan wanda 72 suna cikin wuta yace sun shiga bin ya sanya su daga cikin kungiyoyin nan 72 wanda dukkan suna cikin wuta baki daya bin bas ya sannafa da kwanzan musulmi cikin yan bid'a an fahimci wannan ku saboda haka saboda suna da aƙida na khawarij wajen kuruji ga hukam kuma abin mamaki yanzu a wannan zamanin yanzu an samu wasu masu da'awan sunna suna cewa wai maganin kuruji ma wai sabani aka yi wai yanzu kuruji wai dan mutum yi kuruji wannan ba matsala ba ne akwai akwai akwai magabatanmu da sun yi kuruji saboda haka ba wai za a ce musu sun ɗauki manhaji na khawarij bane ko abin da ya kama da wannan tsakani da Allah idan an samu wani magabaci ya yi kuruji amma kuma kurujin ya saba ma nassi yaya wanne za a ɗauka nassi go an samu wani magabaci ya yi kuruji sai kuma ga hadisin manzan Allah manzan Allah ya gaya mana a cikin hadisai mutawatirai ba a kuruji sai wani sai ya yi watsi da hadisi saboda son rai sai ya laɓe da wani cewa ai ga abu hanifa ma ai shi ma an ce ya yi kuruji shin kama hujja da abu hanifa mai wannan maganin fa inda abu hanifa zai gina wani hukunci na istinbadi abu hanifa ya ce yin sallama a cikin sallah ba dole ba ne in ka gama tahiya za ka iya tashi ka yi tafiyarka to da za ka kama mai wannan zai ce maka a ai wannan fahimtar abu hanifa ne ai ga hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam abu hanifa yana ganin karatun fatiha a cikin sallah ba dole bane abu hanifa za ka iya kawai in kai kabbara kawai sai ka ce mudhammatan kawai sai ka yi ruku sallah dai a wajen abu hanifa faɗar umma sai yi zara min alquran to abu hanifa karatun fatiha ba dole bane shin me wannan ra'ayi zai iya cewa abu hanifa shi ma yana tare da abu hanifa nan wajen me zai ce zai ce wannan ishtihadi ne na shi ya yi kuskure ga daidai saboda manzan Allah ya gaya mana lasa lasa liman lam karabi ne.' to ka gani ashe idan an samu nasti ba a sauraron wani ballantana shin kuruji manhaji ne na abu hanifa jingina wannan zuwa ga abu hanifa mai rauni ne kwarai da gaske an gani na ga wani ina ganin bana manta kuma akwai bayanin da Nasir din Albani yi kan wannan jingina ainihin Abu Hanifa zuwa ga kuruji cewa bai inganta ba kuma sannan idan muka duba cikin aƙida a tahawiyya menene ɗaliban Abu Hanifa suka gaya mana imamu Tahawi mai faɗa kan aƙidan Abu Hanifa da ɗalibansa guda biyu bai faɗa gashi muna nan littafin aƙida a tahawiyya yana hannunmu eh, menene aƙidan? me aqida imam me aqida imam dahawi imam dahawi ya ce wannan shine aqida aqida na Abu Hanifa da daliban shi guda biyu manya yace akwai daga ciki akwai rashin yin khuruji ga a'imma ko da sun yi zalunci to yanzu wannan zamu dauka ko abin da aka rubuta cikin tarihi shin tarihin yana da isnadi ingantacce to muƙaddara ma wannan tarihi ya inganta to yanzu ga aƙidan shi nan ga wancan abin da aka faɗa ya nuna wannan shine abin da ya mutu akan shi tunda an rubuta shi akan a matsayin akidan shi an gani in an ce wannan akidan mutum ne ba akida an ce akidan Abu Hanifa da manyan ɗaliban shi guda biyu su ne ba a yin tawaye ga shugaba ko da ya yi zalunci to sai wani yake cewa ai su ainihin ah, Abu Hanifa ba dai ana maganar salaf bane Abu Hanifa ai salaf da shi ma to ga abu hanifa ya yi kuruci to ga imamu tahawi wanda ya fi ka sanin abu hanifa ko da kai da imamu tahawi ba ya samu dauki maganar shi imamu tahawi ko sannan manyan ɗalibansa guda biyu dukkan gaba ɗaya sun tafi akan cewa ba a yin kuruji ga hukam amma kai kuma ka ce ana kuruji ga wa ga hukam ka ce mazhaba na abu hanifa to me mazhaban malik me mazhaban shafi'i me mazhaban imamu ahmad me mazhaban sauran salaf tun daga zamanin sahabbai zuwa yau ba a yi to sannan ko me mazhaban manzan Allah wani ya zubin menene maganar manzan Allah shi manzan Allah me ya faɗa game da kuruji ya ce ya ce matsala ce ta saɓani an ce ai walaisa kullu dalilin ja'a mutabara illa dalilun lahu hazu minan nazari ba kowane dalili da yanzu ake lura da shi ba sai dai dalili wanda yake da wani kaso na dubawa akwai dalilin da an faɗa ko duba shi ba a yi saboda mai rauni ne saboda aka 'yan salafiya da ahalus sunna daga cin abin da suka shahara da shi suka bambanta da 'yan hawari shine ba sa yin tawaye ga mahukunta a gane ko da sun yi zalunci wannan shine abin da malaman salafiya suka ittifaqi a gare shi duk wanda ya zo da wani fahimta sabanin wannan ya zo da fahimta ne na 'yan bid'a ya zo da fahimta ne na kawari Allah shi taimake mu wa alaikum salam na eh ba ka kama wuce wajen abin da ya shafi irja abu abu wajen irja ba ka kama wuce da abuwa ba an gani amma kuma sai suna kama wuce da shi wajen kuruci in har ya inganta abu ba ya kuruci tun daga aqidan shi nan a cikin littafin gani cewa baya ganin a yi kuruci ga hukam na basan gani da abin da aka rubuta a tarihi da abin da aka rubuta a ƙidan ɗaliban suka rubuta suka ce wannan shine a ƙidan malaminmu wanda za mu ɗauka yanzu baran kawo muku misali abdullahi bin abbas ya ce manzan allah ya auri ya auri safiya ce ya auri maimuna abdullahi bin abbas ce manzan allah ya auri maimuna lokacin yana aikin hajji ya yi harama to sai aka samu ainihin aisha radiyallahu anha ko wasu daga cikin mata ce annabi ya auri maimuna bayan ya gama aikin hajji kun ga daya sai kuma aka samu ainihin ita muna kanta ce manzan Allah ya aure ni bayan ya gama aikin hajji sai kuma aka samu abu rafi wanda shi manzan Allah ke aika mai da sako zuwa gare ta har cikin gida yake shiga ce manzan Allah ya auri maimuna bayan ya gama aikin hajji wa kuntun rasula huma ni ne ma dan sako tsakanin su yanzu ibn abbas ya ce annabi ya auri maimuna yana aikin hajji to waɗannan ruwayoyi da suka ce annabi ya auri maimuna bayan ya gama aikin hajji wanda zamu ɗauka? kaga akwai ita kanta wacce aka aura ga abin da ta faɗa sannan ɗan sakon da ke shiga cikin gidan sahibul hijab da abin da ya faɗa ko sannan kuma ga abin da sauran matan annabi suka faɗa dangane da wannan abu sannan shi kanki manzon Allah ya yi ce menene ya hana a yi aure lokacin aikin hajji fa nan wajen wani ruwaya za mu rinjayar za mu rinjayar da ruwayan da ya ce annabi ya aure ta ne bayan ya gama aikin hajji sai mu ɗauki ruwaya na ibn abbas sha hmm. saboda an samu ƙarinoni da yawa to shi ma kazalika fa manya-manyan 'yan hannafiya da kansu a gani ibn abul iz alhannafi ba hannafi ne shi sannan kuma ga imamu tahawi ba hannafi ne shi sannan imamu tahawi yake ɗaliban abu hanifa guda biyu manya-manyan ɗaliban shi na jiki yake wannan shine aqidan abu hanifa da manya-manyan ɗaliban shi guda biyu yake ba sa ganin a yi tawaye ga shugaba ko da ya yi zalunci sai can kuma sai gashi wata a cikin tarihi ne ba wai littafi bane abin nan cewa wai an ce Abu Hanifa ya halarta a yi tawaye ga shugabanni a gani wa iyaz billah irin wayannan su ana daura su ne akan mai maimakon idan an faɗa an ba su labarin ga abin da Abu Hanifa ya ce sai su duba littafin to ba za su duba ba kuma sai su tsaya daidai wurin a shi wani littafi ya karanta ya karanta kawai sai ya datse shi ya rashin adalci a gani kaga irin wannan yayi kama da masu cewa shekaru biyu shi ya bada ta shi ya bada fatawa shi ya bada fatawa wai ga America ta shiga cikin ta shiga Saudiya to kaga duk wanda ya faɗi wannan ya nuna gaskiya yana da dakikanci da rashin fahimtar ka'ida wanda abin da ya faru a lokacin fa abu ne wanda yake mai lokacin fa yanzu in ka je kai clicking a cikin Google ɗinka za ka ga tarihin abin da ya faru lokacin saddam abu ne gashi a rubuce gashi malamai sun yi rubuce-rubuce a kan shi wa'anda suka bada fatawa ba cewa a yi a wato a ɗauko turawa su kori saddam daga kuwai su ne lajina a da'ima ƙarƙashin jagorancin ibn baz sun suka bada fatawa cewa lalura ya kama tun da larabawa ba za su iya yaƙan wa ba larabawa ba za su iya yakan saddam ba kuma saddam yana so ya ɗora mutane ya mamaye ƙasashen larabawa tunda yana so ya mamaye ƙasashen larabawa kuma ya fi larabawa ai turawa sun suka bashi makaman kuma sun fi ƙarfin shi a yi hayansu based on contract a biya su don su fitar da shi daga kuwait in suka fitar da shi sai a biya su ina fatan gane wannan to wannan fatawa manya-manyan malaman sa'udiyya, su suka ba da fatawa lajina a da'ima shi kawai shekarabi ya maimaita maganan lajina a da'ima ne to abin mamaki da rashin adalci sai wa'annan mutane sai su tsame lajina a da'ima saboda sun san in suka zagi lajina a da'ima za a gano cewa su ba ahlus sunna ba ne sai ce ai shekarabi ne saboda kasancewar shi fitinan ne kasancewar shi kaza ya zo ya bada fatawa cewa america ta shigo kaza kaza kaza kaga wannan akwai rashin adalci akwai rashin gaskiya akwai rashin amana na ilimi Ku sai ga mai faɗin wannan zaga wani doktor ne wani professor ne wanda yana iya bincikowa fa ya gano yana iya zama ya yi research amma da gangan ya yin research saboda yana so ya ɓata mace rabi suna an gano wannan ko Allah shi kiyaye subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk